السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نقول عشان الرسول من تفسير القرآن الجمعة في سورة الأعراف karatun mujiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da sittin da shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kankarewar wani Isra'ila game da abin da ya shafi kamun kifi ranar asabar an haramta musu an hana su da mafi suka kullo da waɗansu da barbaru na kamun kifi inda zai wasu maimakon asabar ɗin su je su kama kifin to sai su je su tsare kifin yadda ba zai iya komawa cikin ruwa ba to ranar lahadi sai ya bai kwashi kenan kaga duk ta inda aka kullo musu da su kan gare ta wani duk ta inda aka kullo musu da su kan gare haka da Musa alaihi salatu wassalam ne ta fama da su to sai suka kaci gida uku akwai waɗanda suka kangare suka ci gaba da kamun kifin su ranar akwai waɗanda suka kame hannun gabarin kamun kifin akwai waɗanda bayan sun kame kuma suka tashi suna waɗanda ma waɗanda suke kamun kifin har su waɗanda da suka kame in tsakardake kenan suka ce lima tafi zuna kawman lillahi muhulikun auren a azabar shirida mai ruwan ku da su kasan mutanen makon masu to ina ruwan ka da shi ka ne kai abin da yake gaban kamar a shi Allah bai yarda da ana yanke hanzari wa mutum ta hanyar nasiha da gyara wani ne ya sai ba wani a domin ku taba da ku shigo ce ya ranar ya kamata a sa ido da sauransu in yi ce ba ruwan to ka sauke na amma a ce ba za a yi magana da sauran kuma yi da yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya la'anci banu Isra'ila kan la ya tana hauna a da ba kanu suka ce ma'aziratan ya rabbi ko muna yin wa'azin ne don mu yanke hanzari a wajen ubangiji ma'ana mun yi iya bakin abin da za mu iya shi yasa karka yadda da kamewa ga barin umarni da alkhairi ko hali da mummunan aiki wani kan ce ai kabarin ba zai ba ai Allah ne ya aiko manzanni ce su yi wa'azi ai ya san kabarin su da mutanen su ba dai ba to samun masu umarni da kai hane da mummunan aiki ba karamin alkairi ba ne a cikin al'umma kuma aiki ne da yake da bakin jini aiki ne da yake da bakin jini ba wa bai bai so ka gaya mishi gaskiya illa man rahiman za ka ga abun da kai kake faɗa ma wani kare don nan da ko a gefe aka za ka aka ce wani abin da kai nan baka yi daidai sai ka ji nauyi a jikinka to duk wanda ya ɗauki wannan al'amari to ya ɗauki aikin da zai yi bakin jini zai sha kyara to amma kuma tun da aiki ne da Allah ya tada al'umma ɗaya daga cikin manufofin fifita ta a kan sauran al'ummomi shi ne umarni da alkaidi da hannu da mummunan aiki amma mutanenmu suna fada kokari wajen umarni da alkaidi da hannu da mummunan aiki kan aikin banza idan abu bayi da wani amfani ko bayi da tasiri masu gidansu inda za ka bar wayar da wutan tocin da a kunne da gangan ka kama hanyar tafiya gida kafin ka tafi gida sama da mutum goma sai suna magana sun ba to tocin ka ba a gobe amma inda za a ganka da dari duk an goma ba wata zai ce zai zai makarci haka da kuma ta mutum yana hawa cikin ko sanda na malam sanda malam sanda malam sanda iya matsalar keken ta kada shi da kashe shi amma ba za ta hana shi shiga aljanna ba amma wannan zai kan zai iya hana shi samun rahama jama'a zama fahimta to idan irin wannan yaran ne kowa ya iya ayin ina ta ne kuma wayan da ba su amma inda za a gan shi da wata a wani da bai dace shi wannan da zai kira shi ce mishi wani ka kiyaye wannan abun ba daidai ba ne kana da iyayen kana da mutunci iyayen da suna da mutunci kaza kaza kaza kaza ne kuma sai ne abubuwa ana rayuwa ka kaga an yi abun da ba shi dace ba to daga ƙarshe bayan sun yi karɓar wa'azi da gyara da aka masu shi kuma Allah na ba haka yake in aka yi ma wa'azi ba ka ji ba to shi sai biyar da kai da kansu sai biyar da kai da kansu Allah ya ce faɗan ma a taro ma nugu an lokacin da suka tangare daga abin da aka hane su kwallona da hukumu kira da kansa su ne ya ce sai muka ce domin birrai kasantattu to haka aka shafe su aka zamar da su biyar rai daga ƙarshe aka halakar da su Allah ya sami da samu dace. Ta ci farkon aya ta dari da sittin da bakwai to sai Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله يتوكل أذن ربكم الله تكتنا lokacin da ubangijin ka yi shirya Allah ya sanar a bayyane da ya ba a hannu a ila yau da mata? Allah ce ya dinga ɗorawa a kansu har zuwa ranar alkiyama su waɗannan ya gudawa, manya sunuhun su al'azabi wanda zai dinga gana musu mummunar azaba har ranar alkiyama. Eh Allah ya lamunce wannan a fili Allah ya sarrafa. a kan na alaihim Allah ya dinka turo musu kenan man yaso muhum su al'azabi shi yasa haka rayuwar su take a tagayyare a wadatance sai sun dan daidaita na wani lokaci sai kuma wani ya zo fasa su duk wanda bai bi Allah wallahi bai zauna lafiya duk wanda bai bi Allah wallahi bai zo ba in dai kana so ka gayyaci rashin zaman lafiya ba kanka to ka Allah ka gaba ibn qayyim yace Allah ya kulla alaka tsakanin sabon Allah da shiga matsala kamar yadda ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna automatic kana sa hannunka a wuta ta kone to kana sabon Allah kai ne za ka shiga matsala ya ce Allah ya kulla alaka tsakanin sabon Allah da shiga matsala irin yadda ya kulla alaka tsakanin fasawa da fashewa ka je ka ɗauki sanda wannan koyin ɗakin kan ka buga ta gani kana duka zai fashe to yadda ka san kana bugawa zai fashe ka kana shiga sabon Allah za ka shiga tarmaki a tun tale-tale tun tale-tale haka suka taso addinin Allah a gaba suka taso bayan Allah a gaba a cutar da waɗannan a waɗannan shi kuma Allah sai ya suke bayansa wadda za su yi ta kana musu azaba Allah ya ce har ranar aljiya إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إذا هرجت بذاك بروني زونا لافيا كما يبرك زونا لافيا haka za ku yi ta kwana a tsaye in bai yi bacci ba kai ma ba za ka yi bacci ba in ka kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamun Allah ya ce musulmai kar ku yi kasa a gwiwa yadda kuke jin ba daɗi Allah ya ta su ma jin ba daɗi wata tuna min Allah ma la yarzuku akwai abin da kuke fata a gun Allah wanda su ba su fatan wannan su addini kuke yi bautan Allah kuke yi ko kun ji raɗaɗi to akwai ladansa su kuma raɗaɗin su raɗaɗin banza ne Allah ya ce to ya shelar la ya ba a sannan alaihim ilayen ya dinga turowa a kansu har zuwa ranar alkiyama mun yi su muhim su al'azabi wadda zai dinga gana musu bakanyar azaba haka suka rayu dauloli birjik suka dinga azabtar da su masu mulki daban-daban sai sun ɗan daidaita wani zai zai fasa su akwai daular da ta taɓa ba su wata uku su fice mata daga cikin kasarta haka suke wannan yawon su je su mamayi nan su mamayi nan su mamayi nan in Allah ya tada wani mai karfi ya zai fasa su ya kada su wata uku ya ba su ya ce su bar mishi daular kafin wata uku ne su kama talakawan su suka ce don bara muke zama da wajen nan matsayatan Su kawo karkashe su to Allah ce ya alkawarta musu wannan karkashin ne yawa ba wadda zai saba ma Allah ba wadda zai tasa bayin Allah a gaba da zalunci Allah kuma ya barci a suratul isra'i Allah ya ce wa qabaina ila bani wa qabaina ila bani isra'il fil kitabi la tufsidun fil ardi marratayn wa la ta'lamunna 'uluwan kabira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 وإن أتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله يجيب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الله يجي من حكم تاو بني إسرائيل من سنر من مسوحي في الكتاب الأسنين التوراة la tufsidunna fil ardi marratayn Allah ce za ku yi wani mugun barna a bayan kasa har sau biyu za ku tsunduma wala ka alunna kuduwanka kabira za ku wuce gona da iri wajen ɓarna babban wucewa Allah sai ya ce kai za ja a wa'adu ulahuma idan wa'adin farko ya zo ba Allah ya samar da su abin da zai faru da su ba an yi mamun sha karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan gaya mana waɗansu abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya ba Allah ne sanar da shi ba to Allah ya sanar da su la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi fasadi a bayan kasa har sau biyu wala ta'allunna quluwan kabira za ku wuce gona da iri wajen barna iyakar wucewa Allah sai ya ce fa idza jaa wa'adu ulahuma idan wa'adin farko cikin biyu wa'adin farko ya zo ba asna alaikum ibadan lana Allah ke to zan turo muku waɗansu bayina uli ba'asin shadidin Allah ce mayaka iyaka fajasu kira da diyari ai papa ko kira da diyari za su yi ta muku kisan kiyashi Allah ta sai sun bi ku har lungun gidajen ku ba ma ku bi su yi kafa da Baba. ba fajasu kila da diyari har gidajen ku za su bi ku suna karkashe ku Allah ce wa kana wa adam mafula Allah ce kuma ya ne Allah ta in dai kuka tsunduma cikin wannan sabon Allah yana daga cikin masifar da banu Isra'il suka samu kansu harkan mata fakana awwal fitnati bani Isra'il kana fi nisa wannan tabarruji da kaga ake yi wannan tabarruji da kaga ake yi wannan fita sai lokacin da ta ga dama ta dawo ta sa tufa irin wadda take so bayi taɓa barin al'umma su goma lafiya fasikanci to daga lokacin da aka shiga waɗannan harkokin to kuma shi ke nan rayuwa ta ɗauko ta barbarai ba yau ya ce za ta ganta da wayan miliyan ɗaya da rubu albashin ubanta bai wuce dubu saba'in wadda zai saya mata wayan miliyan ɗaya yana da miliyan auren to ya dora ta akan wani rayuwa wadda ba za ta taba komawa da baya ba in ba taimakon Allah saboda ka rayuwar bangarori da yawa bangarori da yawa albarka ya fita cikinsu kwanan baya a jiri tattaunawa a kan maganin wani ba lafiya wani ba lafiya duk wadda kaga an zauna ana tunanin a zauna a taimake shi saboda kaza kaza ƴaƴansa da ya haifa maza da mata za ka samu kowa da waya a hannunsa don me ba za su yi da wurin musu su jinyan uwansu ba kuna nema makubansu taimako na rayuwa ɗansa na rike da wayan dubu ɗari da casa'in jama'a in yana da yaya mata a cikin gida kowa da wayar ne amfanin wayar da zaka rike ubanka bai da abin da zai ci to Allah sanar da su لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن بلوا كبيرا za ku wuce gona da iri babban wuce gona da iri za ja a a akirati idan wa'adi za ja a wa'adu kuma ba afna alaikum ibadan lana oli, ba'asin shadidin wanda suka iya yaƙi mai tsanani ba ja su kira da biya za su bi ku har gidajen ku suna kashe wa kana wa'adan mafula Allah ce kuma alkawari ne gaskiya haka suka gani ana cikin wannan sabon Allah sai ga bukatun nasa ya zo ya musu kisin kiyashi kama ɗayansu da dukiyansu da matansu bayan ya tafi da su aka dawo aka koma zuwa ga Allah aka duba aka gyara sai kuma tun suna tare da annabi Musa da ne idan abu kaza ya faru a zo a tuba a gyara shi kuma Allah ka gyara sai ya gyara in ka dawo sai ya dawo to ka gaji ba shi zai gaji ne eh? وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم الله يجي da suka tuba suka gyara sun maradadna lakumul karrata alaihim Allah ya sai muka dawo muku da karfin ku da daulan ku akan su wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah ya ce muka yalwace ku da dukiya da 'ya'ya wa ja'alnakum aksara nabira Allah ya ce muka sanya ku mafi yawan adadi yadda duk yadda da za a yi kayya a kan ku ba za a yaƙe ku ba kun ga da suka gyara kun goma ta arziki da Allah bayan an yi fata-fata da su da suka dawo suka gyara suka koma kan turba Allah ce sun da kuma lakumul karrata alaikum Allah ta sai muka dawo muku da karfin ku akan abokan gaban ku wa kun bi amwalin Allah ta kuma muka yalwace ku da dukiya aka samu karfin tattalin arziki wa banin muka ba ku ƴaƴa waja'alnakum aktsara nasira muka sa kuka samu population mai yawa da Allah ya daidaita musu masu kuma da sai ce in a santu a santu mai an kusa Allah ce ne kun kyautata kun kyautata wa kan wa in ata'atum falaha in kuma kun bata kun munana Allah ce wa kan. shi Allah haka tsarin sai ce duk yadda yake son ka in ka shuka taba a gonan ka ba ce za ta fito zai fito maka da shinkafa ko kafin cewa kai ba za ka shuka shinkafa a gona mai fito maka da taba don bai sun abinda ka shuka shi za ka in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun mutunta kun yi abin da ya dace Allah ya ce kun yi ne wa kanku wa in asa'atum in kun muna na falaha wa kanku fa idza jaa wa'dul akhirati Allah ya ce idan wa'adin karshen yazo dama ba wa'adi biyu ba to yanzu sun yi na farko an azabtar da su an gala musu azaba daga hannun makiyansu sun koma zuwa ga Allah Allah ya daidaita al'amuransu da yanzu kuma sai suka sake komawa ya ka mutanen musu idan mutum ya shiga matsala kama su azumi su karatun ƙwarƙani shi kenan in abu ya ware sai koma ai ba mu manta yadda suka je su ce annan in an aiko musu da zai da waɗannan bikintinu da aka tarce su ce in har karo ki Allah ya yi mana za mu gyara za mu tuba za mu za mu in aka aiko musu in aka yaye musu su koma فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم التي لا ترون قرآن su kuma tuha ba su nuna da fiskokin ku duk wanda ka gan shi ga tashin hankali da tare da shi wani ya dakulul masjida kuma sai sun shiga har masallacin baitul maqdis kama da kaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a karon farko wali yutabbiru ma'anau tadbira ai wali yutabbiru ma'anau tadbira Allah ce duk abin da suka bi kansa na ku da su marka shi su buge shi wani tabbiru ma a lokacin tsira Allah sai ce asarar hukum hanyar ubangiji kuma ya shirye ya ji wa in mutum huduna Allah ta ma in kun koma wancan layi Allah ta ma za mu da to Allah ya shirye har tashin alƙiyama ba za su gushe ba suna kankare da waɗanda Allah zai tayar da waɗanda za su gana musu azaba su ci gaba da zalunci su ma za a turo musu daidai da su Allah ci alkawari ne saboda ka duk yadda ka ga bai hude ya yi karfi ya kai ya kawo rana tsaka Allah zai ta da wadda zai karya kashe bayan wannan kuma kira yin Allah ya ce wa idda azana rabbukum la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'a al inna rabbaka la sari'ul iqabi lalle ubangijinka na da gaugawan hukuma wa innahu la ghafurur rahim kuma shi din mai gafara ne mai jinka duk yadda ka biyo shi zai tafi da in rashin arziki ne ya biyar da su da kawo da ka da kawuna da hamaya ya biyar da su ba wuddin kafirci idan aikin da'a ne da biyayya da imani to ya yi sakamako na alkhairi da wanzanni da annabawa da salihin bari so daga duk layin da ka ɗauka daidai ne da kai kullum ya kuma da ƙarshen su to sai Allah ya ce wa qawwa'nahum fil ardi umama minhum salihun wa minhum dun zalik wa balawnahum bil hasanati was sayiati la'allahum yarji'un wa qawwa'nahum fil ardi umama Allah ya ce muka mana su a bayan a bayan kasa jama'a jama'a aka tarwata su sauran kakara ka je ka samu guda 400 a can 200 a can a dubu ɗaya a can ko ka fa ana kun fil ardi umaman Allah ta sai muka watsa su a bayan kasa al'umma ba su da takamaimin matsuguni daga can a fafare su su yi can daga can a fafare su su yi can me abun mutane miyakon mutane idan mutum goma suka shigo cikinku a cikinsu to sai sun tarwata muku al'umma to ai kun gaji yadda ai kai da annabawansu ba kai ba fa annabawa ba Allah sai da suka zaki لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله يقول maganin waɗannan da suke cewa Allah fakiri ne su ne mawa annabawa da suka kashe annabawa da suka kashe Allah ka kai zai ya fitar su fi da Allah ya musu aka kullama ja'akum rasul aka kullama ja'akum rasul wa fariqan kadzabtum wa fariqan anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluhu Allah ya kullama ja'akum rasul yanzu ku tun lokacin da wani manzo ko annabi ya zo muku bai ma na ta hawa a fusukun da abin da ranku ba ya so bai muku ba zabtun sai ku karyata awa kullama kuma rasulun ta hawa a anfusukum mustakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa yanki na annabawa da manzannin ku ta wa fariqan taqtulun waɗansu ku kashe su Allah ya tsaku haka da ku rayu ni a kawai Kuma duk mutane da kake gani su su dauke ka a matsayin mutum da su dauke ka a matsayin mutum sukan ce laisa alaina fil ummiyina sabilun duk wani wadda ba su ba suka ce ko cin kudin sa halal a danne haka ne in gidajen ku ne su mamaya in kasar ku ne su mamaya in filayen ku ne su mamaya dukiyar ku ne su ce saboda kuma cikakkun mutane ne wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ta sai muka tarwatsa su a bayan kasa yanki yanki min hum salihun Allah ta a cikin su akwai tsaye wannan shi ne adalci na alƙur'ani duk irin su abdullah ibn salam da sauransu duk sun sun yi imani Abdullahi ibn salam shi ne tarayya shi da yawa akwai daga cikin su ahlul kitab wanda suka yi imani to Allah ce minkum musalihun akwai salihai daga cikin su minkum duna zalika Allah ce akwai wanda kuma ba salihai saboda kaɗan kaɗan kaɗan kwarai kaɗan suka yi imani suka miƙa wuya ga annabi musa da sauran annabawansa da suka zo wa badamnakum bil hasanati was sayyi'at Allah ya ce sai muka jarrabe su bil hasanati da kyawawan abubuwa ba su yi da kuma munana shi kuma Allah ka san akwai jarraba duk alaka da Allah zai da kai ya ma jarraba in ka ci jarrabawa to ka hayo ya ko a duniya ne ko aiki raba ka sai ma interview to haka kawai don ka ce ka yi imani kai musulmi ne da sauransu a ba jarraba don harkar kudin mutane a gwada ka kamun kai a gwada ka imanin ka a gwada ka kasan wani ko sun tsuye ya saba kwanan gidansa to zai buga waya wa malaminsa sai eh, an an mishi ture eh, la'allakun yarji'un Allah ce ko za su dawo zuwa ga hanyar Allah ma'ana wannan jarrabawa Allah yakan jar Allah ya jarrace su bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un da dada dan ababa kyawawan ababa da kuma munanan ababa ma'ana kunci da tsanani Allah ta da Allah hun yarda in kura su dawo zuwa ga to da ba mun yi bayani a ba in jarrabawa ta zo sai daga cikin abin da ake so shine ka gyara lokacin da ka danja ta fara kamawa ka gyara in ka gyara ko kuma to duk abin da ya biyo baya kai ka dawo ka to sai Allah ya ce فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فكذب من بعدهم خلف Allah ce to waɗansu masu mayewa bayan waɗannan sai suka zo suka maye su. Wannan kuma da matsarin Allah. tsarin Allah akan bayi shi ne tsarin mai da kuna rayuwa da mahaifinka kana iya tuna lokacin da zai kada ka tafi makaranta in ba ka dawo gida da wuri bai maka fada da su kuma kai kake fada da su ma wadda kake musu fada nan gaba kaɗan za su fara ma wasu fada idan kan sun wuce kai ma za ka zo ka wuce in an tura ka makaranta ba ka son zuwa makaranta za ka ji abin da babanka ya jiran da ka tura ɗanka makaranta da ke eh, a lokacin za ka ji ashe haka babu shi ma yake ji ka tura yaro makaranta a zuwa ce maka ya ya yi kila to a lokacin za ka gani abin da kai ta ba babanka kai e eh, kowa zai iso to ai turba ce yawa idan an aike ka je ka rage kudin ce faran kai kai ma za ka zo ka je da ake ci shi yasa wanda ya mori rayuwa mai jin fada shi wanda ya wuce layin ai ya wuce hanyar abu domin manya suka kira ka suna ma faɗa kai domin sun bi hanya to in kai ne jin faɗa ne ko baka gane sakon ba a cewa ke abin da babba ya hango ya rubuta ta hango ko ya aure ne to sai ka wuce sabon adam amma in ka ce ba za ka ji ba to ya ka gani eh, wani lokacin da za ka gani ma babban kan ya mutu eh, to yana daga cikin ribar kuma addini ko ba kowa ba kowa in kana da ƙwarɗani da suna da su ma faɗa za su ma faɗa za a nuna maka karka ci kayan mutane karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza har ka isa zuwa ga shari'a Allah ya ce fa kadafa min ba'dihim khalqun sai waɗanda suka biyo bayansu sai suka mai gurbinsu wani kulkita ba alaƙi sun gaji wannan littafi na tauna ya aku nuna araba hadar adana alaƙi suna karɓan abin duniya kaskantacce su canza hukuncin Allah da ke cikin attura idan ka zo neman fatawa to fatawar ita kan da iya kudin ka iya shagalin idan kana so a halatta maka wani abu ne sai a halatta maka idan kana so a maka wani sassauci ne sai a maka haka su suka zama a tsakanin al'ummarsu aka jirkita littafin aka mai da shi kayan zai da kuma شيء أنا تفويل للذين يقرؤون الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ولأتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون الله يجي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ظلم الله يجي يا تبتك وأن تستيروا الكتاب لعنصر ثم يقولون هذا من عند الله سنوصي لك وجه الله in ka zo neman fatawa za a rubi fatawar daidai da kai daidai da jam'iyyar ka daidai da abin da kake so sai a ɗauka ce ga abin da Allah ya ce a taura shi sa alkur'ani da kansa Allah ya ce ni zan tsare kayana yau in ba don Allah ya ce zai tsare kayansa alkur'ani kana jin da haka ne ga fefofin da aka ƙara, ai Allah ka dai sun yaka cin su da abin da aka kara to Allah ce inna na hannar da zikira wa inna lahu hudu Allah ce mun muka saukar da Qur'ani Allah ce mun za mu tsare Qur'ani duk rikanka ko a sallah ka bata yaro dan shekara bakwai ya san ka bata duk wasali ka cire ya san ka cire in ba don kariyar Allah ba inda ƙur'anin ba amanar rike ta a hannun malaman kawai aka bayar yadda aka bayar a hannun malaman a daura ai har sunan jam'iyyar shiga gani a fara har sunan jam'iyyar ga gani a ce an ce ku shiga jam'iyyar ka ba Thank you. fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah yake gode na rakon azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sun mai kulo na hazamin indillah sannan su ce wannan littafin daga wajen Allah fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun Allah yake gode ya tabbata ga abin da hannayensu suka rubuta Allah yake gode ya tabbata da kansu kan wadannan ayyuka to haka ne in kana so a mata sauci a addini duk abin da kake so ka ba da kudi ga a maka ya akuduna araba hadal adana allake suna karban farashi abin duniya kashashe wai kuna sayo ko faru da na? kuma sukan ce allah bai ya taimaka eh. Allah zai yafe mana wallahu kafurur rahim an hako hakuna a za ka mutane da suke eh, wai mutum saboda ba mu kansa kariya kan farashi a ki wa taɗawa hakuna tsoron Allah ai a hanyar eh, irin saboda ku bar shi ai ba ku san shi mai tsoron Allah ne kowa mai tsoron Allah ba eh, daga ran da ka ji irin waɗannan abubuwa suna zuwa makarai to alamar ka ɗauki hanyar bata alamar ka ɗauki hanyar bata na ɗan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da shaitan ya shirya musu kashe annabi yusuf sai ce musu wata kono min ba'a da ke kama salam idan kun yi sai ku tuba ku gyara eh, wata kono min ba'a da ke kama salam bayan kun gama duk abin da za ku yi sai ku zo ku zama mutane sai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna fil jasadi mudqa annabi yace a jikin mutum akwai wata tsoka idan salaha salaha al jasad kullu idan ta gyaru to gangan jiki ya gyaru duka hmm. wa idan fasadar in ta ɓaci fasadar jasadu kullu duk jiki ya ɓaci annabi ya ce ala ba saurara hiyar kalbu ita ce zuciya annabi ya ce in zuciya ta gyaru duk jiki ya gyaru in zuciya ta ɓaci duk jiki ya ɓaci to aikin da kake shi ke ba da labarin zuciya zuciyar za ta gyaru kuma ka je kana shan wuyi annabi ya ce in ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta ɓaci duk jiki ya ɓaci so ka je kana sabon Allah ka ce a takawa hakuna ai a takawan shi ne bin Allah baka bi Allah baka ce a takawa hakuna ko kuma ce ai wallahi ka furo rahim Eh, Allah ya mai yana kan laifin sai na Allah da tsoron rai to wannan sunan shi dorace dorace shine irin na yahuda da suka ce sayu faru da rana za a gafarta mana ayar da arran mai karanta wa kalu lan ta masana nar illa ayyaman ma'duda suka ce ai mu ta ba za ta kora mu sai na yan kwanaki eh, wai da yan kwanaki su in Allah ma zai musu azaba da yan kwanaki eh, a wani ko kuma suka ce su gora su ci karan su babu bakar nahnu abna'ullahi wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa atba'u ce ai mu ƴaƴan Allah ne mu ai masoya Allah ne duk wannan fada faɗen ba ta lokacin da kake ka bi Allah ka bi manzon Allah coci ne magana ka bi Allah ka bi manzon Allah duk wani da barbaron ka wallahi ba ka tsallake ba in ba ka yi imani ka yi aiki mai kyau in ba ka yi imani ka yi aiki mai kyau Allah ya ce wa ya na sai su dinga cewa sami ku faru da za da za a gafarta mana wa in ya atihim azun misluhu ya abu in kuma aka sake kawo irin wannan cin hanci da rashawan su sake karɓa haka yana daga cikin bala'in cin dukiyar haram ba wadda yake da masifar cin dukiyar haram irin mai yahudi نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا <laughs> وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا وأكلهم الربا التي ممكن تشرب الرزقين وأكلهم أموال الناس بالباطل التي دوكي المتعني ما غير ما دليل idan suna da policy da suke so su yi implementing a kan to ɗaya daga cikin abin da za su fara shi ne su fara ba bashi bashi bashi ana baka bashi kuma ana rusa tattalin arzikin ka to yau za ka biya Duba bashi na kasa da kasa ko al'umma da al'umma ko bashi na farar hula kai da abokinka ya baka bashin dubu hamsin ɗansa baka biya bai yi magana ka ce gari yayi ake ne ka tashi abun kawai ka isa kai musu da wanda ke bin ka bashi amma karnaki ko makwabcinka ne ba ka ba shi kada ka yi yi faɗa ko kai ne shi da sai zai ka shafan Zuwan <laughs> wannan uban bashi da suke ɗigga wa ƙasashe na abautar da su a ba ku bashi a sace kuɗin kuma a mayar musu duk shekara ɗaya kuma ninku wanda kuɗin zai yi na fitan hankali to idan an zo da wani policy da ake so ku yi ko don bashin dole ku karɓa ku yi eh. Allah ya ce wa in ya atihim aradun misru idan ya zo musu wani abin duniyan kwatankwacin wancan ya aku zuku don su karba Allah ya ce alam yi uhar alaihim misabul kitabi Allah ce ba a rike alƙawari na littafi da su ba ma'ana Allah bai yi yarjejeniya da su a cikin attaura ba Allah ya kulu Allah illa al-haq ba da su faɗi wata magana akan Allah ba sai gaskiya wa darsu bi kuma sun karanta abin da yake ciki sun zuciya ne da kin Allah sun karanta sun karanta Allah ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shine mafi alkhairi ga masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah afala ta'qilun Allah ce to ba za su hankalta ba afala ta'qilun Allah ce ba za su hankalta ba karaman والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب الله تعمل سكي ركود للتافي الله كم كم كم سكي أيكي بشي وأقام الصلاة كم سكي سيدة الله إنا لا نضيع أجر المصلحين الله تعمل أجر المصلحين كمكو نمسكي shi kuma Allah in duk kasa ba za su bi shi ba kai in ka bi shi su yi tafi da kai in kuma duk kasa ana bin shi kai kace ba za ka bi shi ba sai ya yi wani rai da kai Allah ce da wadda suka yi da littafin Allah suka yi aiki da littafin Allah suka tsaye da sallah suka bi dokokin Allah inna la nubiru ajral muslimin Allah ya ba mu tozartar da sakamako da lada na wanda suke kyautata Allah ya samu cikin su sai mu fara da sai gobe Allah ya kai musu fara da gungun da shi Allah ya